gaba da wasannin FA Cup da ake yi a kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017. Jiya an fafata wasanni kamar haka kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta samu nasara a kan Norwich da ci ɗaya mai ban haushi a inda Plymouth ta kashi a hannun Liverpool a gidan da ci daya da babu newcastle united wata ta lallasa ba mai hansu ne da ci uku da daya a bangaren kofa da rai na kasar spain na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final ajiyar kungiyar kwallon kafa ta alcacon ta sha kashi a hannun alabes da ci biyu da babu real madrid ba ta ji daɗi ba a hannun celta vigo inda celta vigo ta bi ta har gida ta ta biyu da daya a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da Eva da misalin karfe bakwai da kwata na dare agogon Najeriya. Real Sociedad ko za ta karbi bakuncin Barcelona ne da misalin karfe tara da kwata na dare a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. a gasar cin kofi na nahiyar afirka kuwa wanda ake a kasar gabon jiya kungiyar kwallon kafa ta kamaru ta samu nasarar kan kungiyar kwallon kafa ta gini mai sau da biyu da daya gabon mai masaukin baki ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da burkina faso a yau kuma za a keta raini ne a gasar cin kofin na kasashen afirka a rukunin b inda kasar algeria za ta za ta fafata da tunisia da misalin karfe biyar na yamma senegal kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta zimbabwe da misalin karfe takwas na dare agogon nigeria niger da kuma kasar Chadi. Hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko da yiwa dan wasan gaba na Arsenal Alexander na iya komawa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich nan gaba kaɗan. Manchester United ta cimma yarjejeniya wajen sayar da ɗan wasan ta Manchester Defense ko kungiyar kwallon kafa ta Lyon akan kuɗi fan miliyan 21.6. Chico Antonio Griezmann na Atlantico Madrid ya ce sun fara cikin mai yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United musamman ta wajen albashin da za su ke bashi da kuma lambar rigan da yake so a kungiyar kafin ya fara buga wasa. Manchester United dai ta saka fan miliyan 100 domin sayan dan wasan. Real Madrid na dab da sayan dan wasan AIK mai suna Alexander Isak. a kan kuɗi euro miliyan goma wanda ake ganin yana taka leda tamkar da zalatan ibrahimovic na manchester united ita kuwa manchester city ta ware fan miliyan 86 domin zawarcin mai tsaron raga na atlantic madrid suna dan oblak tottenham na neman Renault daga kungiyar kwallon kafa ta watford shi kuwa dan wasan tsakiyar na bayan Munich Zabi Alonso ya ce zai ajiye takalman takaledansa a ƙarshen kakan wasan bana. Michael Antonio na West ya ce ya shirya tsaf don sake rattaba hannu a ƙungiyarsa ta West Ham. lafiya.